Bismillahir Rahmanir Rahim. Jahilci ko al'ada. Kashi na hamsin. Rayuwa ka take tafiya sanu a hankali ta kowane ɓangare. Baba na cike da kewan takwararta, amma ta riga ta yanke hukunci. Gefen yi na'i kuwa gaba ɗaya yanzu lamarinta ya ƙara cebewa sai gani ake tana ramewa an rasa dalili. Damun ba gwanar magana bace kuma sai ta ƙara zama shiru-shiru. Babbai bai tambayi dalili ba balle ya ji me ke damunta, kowa ƙyale tsabbance ya fita harkanta. gefe guda kuwa dan cid da risha ta saka tun da ya ga dm da ya ɗauki wata a hannu kamar baby ya shigar da ita asibiti sai ya dage bincika kan nan kuwa ya tabbatar matarsa ce ya kuma samu har rahotanta wata nos ta ɗauka masa ya tura wa risa ta biya kuɗinsa yanzu shirin ta gaba ɗaya akan innai ne sai ta kuntata wa dmd tun da ya kuntata mata Sweetie Fatin da suka je graduation na Afrin ta haɗu da wani balarabe dan gidan babban alkali a Supreme Court na Abuja, kuma soya suke a hankali kwance sunansa Hassan. waye hassan kun tona da sauran risha to dai shi swidi ke soyayya da shi sai kuma gaba za mu ji takaitaccen labarinsa a gajarce ikon allah wannan shi ake cewa cakwakiya to a hassan abdullahi hamman shi shine asalin sunansa kyakkyawan saurayi ne mai ji da kuɗi da kuma kyau ga aji dogo ne kyakkyawa ɗan dumaduman saurayi black beauty a sa ɗan gayu ne na ƙarshen zamani matuƙin jirgin sama ne amma kuma yana business na harkan canjin kuɗaɗe mahaifinsa ne babba alƙali a babban kotun Najeriya da ke jihar Abuja asalin mahaifinsa ɗan Maiduguri ne Kanuri ne gaba da baya amma aiki mayar da su zaman Abuja yayar da mahaifiyar Asa ne a Madina da ya je karatun addini akan harkan shari'a ita kuma mahaifiyar Hassan balarabiyar Yemenci mahaifiyar Hassan kyakkyawa ce na wuce misali don kyawunta gaba ɗaya Hassan ya ɗauko abin da bai ɗauko nata ba kyau kawai hasken fatan ta ne da ita fara ce son shi kuma black beauty ne duhun fatan mahaifinsa ya ɗauko a san su uku kawai iyayensa suka haifa shi ya sa mai shekaru talatin da biyar sai kaninsa aliyan mai shekaru talatin cif sai kuma karwar su kuma yar autansu ana mai shekaru ashirin su kadai iyayensa suka haifa kuma sun basu tarbiyya sosai duk ɗin su a yamen suka yi karatu larabci ne harshen da yafi fi kwarewa a su don shi aliyan ma yana neman da zama in ya shigo Najeriya ta hutu ya zo yi sama sama ya koma ita kuma anan kuma tana gaban iyayenta a Abuja shagwabbiya ce sosai kuma wayayya kyakkyawa sai dai wanta da ta take da shi bayana ta rike tarbiyyar da iyayenta suka mata ba shi kuma Hassan ba zama yake sosai ba yau yana Najeriya gobe yana Yemen His Excellency President sun kasance abokanai ne da mahaifinsu Hassan, shi yasa suka so haɗa yaran nasu aure don zumuncin su ya ƙara ƙarfi. Shi Hassan ba wai a Farisa ta kwanta masa a rai bane ba, kawai ya amsa ne saboda yana jin maganar iyayensa sosai, kuma yana musu biyayya saboda shi ma suna son sa. har sosai in har ya ce baya so ya sama za su tilasta masa ba shi yasa ya amince kar ya ba su kunya amma tun da ya fahimci rawan kan farisa yayi yawa kuma ba shine a gabanta ba sai ya tattara kashin ta ya watsar wani abu bisa dan gombe zai tafi gombe bikin graduation da aka gudanar shine ya biyo sa a nan hada da swede har soyayya ya kullu tsakanin su kuma shi ya riga ya sar da iyayensa kuma sun amince sun basu su goyon baya tunda sun san ba zai ƙi bin zaɓin su ba babu dalili shi yanzu jira yake kawai swede ta masa iso ko yau aka ce ya shirya a shirye yake don shi ma ya gaji da zaman tuzurancin wannan shine a hassan a takaice sauran abubuwa game da shi zai zo gaba mu ji bi ko iko ne ne da da shi hayyacinsa tuni irin halittanta kuma tuna irin halittanta kuma gashi ba lafiya ne da ita ba sai ya sauka jin zuciya tare da ma gefe ruwa ya lalubo ya sha sa ne da kayansa tare da lumshe ido yana sauke a jin zuciya jin yadda na nasa ke numfashi ya ne tun da ta ji wannan raɗin zafinta da hayyacinta yana sauka jikinta ya share gunta wayan tare da miki zo ne ganin jikinta tumbur ba kaya sai ta saura da saurin koma ta kwanta tana ja hijab tana lullubawa a zuciyarta tana aika DMD da kwandon kwandon Allah isa dan ta ji zafi sosai ikon Allah ka nemi abu kuma maka ka ce Allah isa kayanta ta kwasa ta wuce ban daki ta sa ruwan dumi ta yi tsarki sosai tana faɗin babu ko shakka kuskure aka yi ba a sa masa asalin sunansa shugaban mugaye ba kuma na fasa yafe wanda nayi ban yafe maka ba kuma kara ɗaukan zunubi na a to sai na rama kuma tana gama ta mayar da hijab nata ta fito ta tsayawa ta yi a gaban gadon tana hararin ta ce ka zo ko na ture ka ban manta marin da ka min ba DMD da baccin wahala ya jima da yin gaba da shi baya jin abin da ne take faɗa ita ma ga ta gaji ga gajiya ta yi da tsayuwan ta cuno karamin bakin ta gaba ta haukan gadon ta dunkunewa a ƙarshe gabar space a tsakanin su wai kar ya ƙara taɓa ta sai ta rama abin da ya mata za ta haƙura baccin na yin gaba da inne da birgimanta ta birgire GMD ta makalkale sa gashi lokacin asuba ta gabata domin sun jima suna jarabawan junan suna jaraban junansu shi ma cikin baccin ya rungume ta tare da sanya hannuwansa a mazaunanta suna baccin su hankali kwance in ka kalli yadda suka makalkale junansu zaka ce wasu shahararrun ma'aurata masu ƙaunar junansu ne irin kakannin Romeo da Juliet din nan har aka yi sallan farko aka kira salatu da yamdi da inne suna makale da junansu suna bacci hankali kwance abin da md bai taba yi ba har aka kira salatu yana bacci yau dai gashi laushin jikin kwalarsa ya sa sun makara sai da aka sai da karfe shida ya buga chips sannan ya motsa a hankali yake motsi bakinsa yana karanta addu'an tashi daga bacci gudu ya ya daura akan ine da ta makalkale shi kamar za ta koma cikinsa lokaci guda kuma sai ya haɗa fuska tare da jan guntun tsaki tsara jikinsa yana ɓata fuska gani ya tsaye tangararrau a kan su sai ya wuce banɗaki ɗaki ko yana magana ciki ciki wanda ko ni milhat ban ji ba kawai na ji bakinsa yana motsi ne alwala ya ɗauro sannan ya fito da ruwan sanyi a hannunsa yana zuwa ya watsa inne ruwan sai kuma ya haɗa fuska ya shimfiɗa da duma ya tayar da sallah wani irin firgita ne ta yi jin saukar ruwan sanyi a jikinta ta ce wayo baba ta ana ruwan sama ta faɗa tana miƙewa zaune a hankali ta kalli ɗakin da kyau sannan ta tuno ba gidan baba take ba turo baki ta yi don tuno abin da ya faru jiya da daddare kala inda yake tsaye yana sallah ta yi sannan ta harare sa a ta ce ban yafe maka abin da ka mun ba jiya shugaban mugaye mai iskanci miƙiya ce ta shige ban ɗaki har ta alwala sai kuma ta tuno ta tsaya tana buga ƙafa wayyo wankan tsarki ya kama baiwar Allah Maryam babbai tana ya rufe hannu don sanyin da ake yi ta cire kayan jikinta ta watsa ruwa sannan ta yi alwala ta ɗau wani dogon rigan zani a jikin cikin kayan da Ami ta turo mata ta saka ta shafa turaren ta sannan ta fice a ban ɗakin tana tura baki tana harare harare Diyan gina ya jarra sallan ya yi lazuminsa da kuma ya shafa sannan ya tashi ya fice a ɗakin ya nufi waje ganin babu motan sa sai ya bata fuska dan ya ya je ya karbi kiwo ammi tuna maganan ammi sai ya sanya hannayensa aljihu kawai ya nufi hanyar koma ɗakin dan ya san ofis na je ya wuce ba lallai a buɗe ba in ne tana fitowa daga baya cikin ɗakin sai ta gama yi wari a tanadi sannan ta sa hijab ta tayar da sallah tana yi idarwa yana shigowa ɗakin kalo ɗaya mata ya watsar ta gefe ya wuce gadon da ke kwanciya ya zauna tare ciro wayansa ganin lokaci sai ya ja guntun tsaki ce yarinya ko sallah ba ta tsayarwa wai an mata aure Sannan asuba karfe bakwai da rabi ba kula da ibada balle haƙƙin mijin ina bata ji abin da ya faɗa ba amma murguɗa baki ta ta miƙe tare ta kai ma haka duk abin da ka faɗa min ba tare da ya kalle ta bai ce da wa kike hararinta ta ba tare ta ji tsoro ta ce da Muhammadu nake DMD abin ya ba sa dariya amma sai ya matsa ciki ciki ya ce gaskiya wani yaren jarabar ta ya mata yawa ga na son sex ga na fitsara ni dai an haɗa ni da aikin in ba tsoro ba faɗa na ji cewar ina tana naɗe da ruma murmushin gefen baki bai ce komai ba dan ya san yarin ta ke ta kuma shi ya riga ya san menene maganin ta yanzu ina tsayewa ta ya bayan ta ce a tashi min a na tunda ni ce ban da lafiya ba kai aka yi wa aka biya wa ka kwanta ba ka kalau har da mugunta ka iya DMD banza da ita ta gama surutun ta gaji da ya gaji da zaman ma kwantawa yayi yana latsa wayansa fuskar nan babu rahama ko kadan Gani ya kwanta sai ta tura baki kawai ta zauna bakin gadon tana kunkuni wai ya bi biya waye ta ya takura mata bata isa ta sha iska ba sai ta haɗa sa da ami kuma sai ta rama in shi ma yayi ciwo duk abin da take faɗa yana jin ta dan a zahiri ne sa ke kan waya amma a batini ita yake saurara da rashin jin nata ma nishaɗi yake sanya shi ba ta iya shiru kamar ako barmishin gefen baki kawai ya tara sanya sa ɗaya ya jawo ta bata sauka ko ina ba sai kan faffaɗan sa ine da ke surutu ta je kawai an jawo ta jin ta gaba ɗaya jikin shugaban mugaye sai ta yi shiru murkus kamar ba ita ke mita ba yawan baki magana ta ta rasa wani da ya murmushi dm da wadda ya bayyana fararen haƙwaransa jawo ta ya gaba daya jikinsa na ya ta kwanta a hankali yake kare mata kallo gani yadda ta koma sai abin ya basa dariya cikin maganarsa mai tsadan kamar raɗa ya ce ki bar min shari mai ƙwaila. na san zan buwaye ki na takura ki amma ba yanzu ba sai kandil ta haske ki lungu da saƙo ina da lamo haka ta yi a jikinsa tana shan ɗuminta abinta ba tare da ta fahimci abin da yake nufi ba ta a nitse ni ka daina min magana a kunne na ko na maka kuka kuma ni ba kwaila ba ce cikin gari ma ana aiki da kandil ne dama a hankali ya lumshe sai yana jin yanayin shagwaban na tare masa da tsikan jiki a daidai kunnen ta ce in ke ba kwaila ba ina nonon ki suke an ki yarinya ce tukunna sai gaba za ki san kandil ɗin da nake nufi ya ƙara magana na laso cikin kunninta wurin yana lumshe ido in tayi yi kamar za ta shi ta miƙe kunya kunyan a yace mata ɓata da nono ta ji sai ta tura baki ta ce uhm, eh din in ma ban da shi ina ruwanka hannayen sai ɗaura kan ta ya matse su sai da ta buɗe ido sannan ta ce ya ce ruwana ya kusa isowa nan wajen maganan nono kuma dole na domin sai kin yi su za su ki tabbatar na takura ki babu ke babu shan iska a lokacin za ki tabbatar ni dan iska ne kuma na kware a iya iskanci duk abin da yake faɗa kunne a kunnen ta yake magana kuma in ya gama sai ya hura mata iska ko ya tura rashin sa ya laso cikin kunnen uhm, kawai ne ta faɗa tana cusa fuskanta a wuyansa wani irin kamshi ne mai shegen daɗi wanda yake jikin DMD kamar da shi aka yi fatansa shaƙa take tana limshe ido a hankali kuma ta fara lashe wuyansa wani irin zabura DMD yayi yana jin kandil nasa na ƙoƙarin amsa saƙon janye fuskanta a wuyansa ya ce ke ma kin yi iskanci ai gashi kina son iskanta ni kina lashe mun wuya don maitanci <laughs> tura bakin ne ta yi ta mayar da fuskanta kirjinsa na goga fuskanta gashin kirjinsa DMD idanuwansa a rufe murmusa a zuciyarsa ya ce yarinya karama ta san kan komai duk wani weak point na ta sani kamar an mata wahayi dole na laɓa na yi manage na zauna da ita har ta zama cikakkiyar budurwa a fili kuma hannuwansa da ke bayan ta ya buɗe zip na riganta tare da shafa bayan ta har hannuwansa ya kai kan shafaffen kirjinta barmishi kawai ya sauke ta a jikin sa ya kwantar da ita a gefe ya kasa da rigan ya ɗaura bakinsa a kan ƙirjin nata yana tsotsa kamar wani abu yake zuƙowa ko minti yake sha in ya lumshe ido ce tana shafa kansa a haka har bacci awon gaba da su duka shi da ita bakinsa na kan ƙirjinta kuma ta magalkale sa babu daman yin birgima ce yana tashiwa da sassafe ya shirya don yana son zuwa asibiti da wuri ya je ya ga gulma yana saukowa <laughs> kai jama'a wato gulma yana falon ya samu dadi ma ya fito a shirye gaishe sa ya je yayi ya amsa yana murmushi momi ce ta ƙara so falon tana faɗin mu je mu karya kai kuma jabir zaka jira na shirya sai mu wuce asibitin tare dadi gaba yayi yana bin sa a baya har suka isa dani din momi ma zama ta bayan ta yi sabin nasu dadi ne ce wai ina afirin ne Dani ya gama rufe baki ba sai ga afirin ta yi so Dani din fuskanta wasai amma har ta dan fada kana ganin ta kasan akwai abin da ke damunta. Dani murmushi ya sakar mata yana jiro mata addu'a a zuciyarsa. Mama ko cewa ta yi to ga yar halak nan ta bato. Murmushi ya yaki afirin ta yi ta zauna ta gaishe da dadi ya amsa yana mata murmushi ya sanya mata albarka. Wayin ma amsa gaisan afirin din ta yi zuciyarta cike da tausayin yarinyar ta ganin har ta sauya jiya zuwa yau kawai addu'an alkhairi ta bita da shi ta yi bismillah ta fara cin abincinta afrin ta ce big bro barka da safiya jiya bai ɗago bai ce table manners in ana sallah ba a magana bari na gama cin kunduna sai a gaisa Afrin dariya ta yi ta miƙe ta saka nata abincin ta kuma ta zauna ta fara ci da bismillah. Mami ta a baki ta ce Jabir me yin marabin dambe da faɗa? Ka yi magana kuma ka ce ba a magana an ana cin abinci. Me bambanci wanda aka yi da wanda za ka yi gaba? Habibti, dambe ko kuwa ake a ɗaki a daki juna shi kuma faɗa ɗaya ne ke dukan ɗaya. kin ga wannan amsan magana ne shi kuma gaisuwa ne ce ta daban da girza kai ya ce Allah ya shirya ka Jabir gama dai ku tafi da Habibu ta asibitin ta shirya ta Maryam din kamun kamun na dawo daga inda zan je jikin nata yayi sauki yau to yau zamu wuce Borno ya amsa yayi sai da suka gama cin abinci sannan amsa gaisuwan Afrin dadi na kokarin miƙe Afrin ta kira sunansa kanin da ta ya san da magana bakinta shi dadi ya koma ya na ce ina sauraron ki kanuwar dadinta idanuwanta na ka kawo kwalla na magana da zata yi hankali ta yi kasa da kanta ta ce dadi ka yi hakuri ka dinga tsayan da addu'a Allah ya cire min shi a zuciyata amma na amince aure na da na big bro din dadi na murmushi jin daɗi da kuma tausayin ta gefe guda ce to sai ki turo da kika tsayar din ko dadi kowa ka zaba min zan aura amma ni bana kula kuwa daman shi ne kuma na haƙura da shi yanzu in Allah ya yarda tana gama maganar tashi ta bar din tana danna kukanta da tawara steps ta shige ɗakin ta sai ta shiga ta dinga rusa kuka tana kuka tana fadin ya Allah kai ka jarabce da son da soyayyar dalin Allah ka zaba ma abin da yafi alƙairi a rayuwata Allah ka sassauta min zuciyana ka bani ikon yau mahaifina biyayya na kuma so duk wanda zai zaba min a matsayin miji ta shan maganar da wani irin kuka mai cin zuciya Allah sarki baiwar Allah Dadi na washe baki dinga saka wa Afrin albarka. Ji kalan dadi ya ce dadi ka ba wa friend na Faruk ita za su dace kuma na san za su so juna a friend ƙarshe ce ko ni da a ce yar abi ce ba yarka ba to da auro ta zan yi wani da kalora da ya jefa je ya ce to wadda ya haifa min yarinya ga kai mai aboki dole ka ce a basa to ka bari in na mutu sai ka musu miji amma yanzu da raina har kai mata zan maka na riga na yi wa afirin miji dama sai fata alkhairi Allah ya sanya albarka yanzu kaga har ta fi ka tabbas kai a kasuwa kake tukunna jiya dariya ya dinga yi jin yadda dadi cewa shi a kasuwa yake tukunna a ran sai ce very soon ne ma zan haɗu da ta ana aure ta dadi yana murmushi ya miƙe ya fice cike da tunanin in har lamarin borno ya zo da sauƙi to auren afrin ba zai kai watanni uku ba sai dai je ya gama momi ta gama ta je ta shirya sannan ta fito suka kama hanya fc fmc a motar je suna tafiya suna hira ta ɗa da uwa tana masa faɗa san dakata a nan kar ku manta ku yi subscribe kun na ki maɗa page na gaba